Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata biyu ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. To Mariam barka da wannan lokaci China ta ce san bata yarda da wasu makaman garkuwa na kakabo makamai da Amurka ta girki a Koriya ta Kudu ba domin ta kare ta daga ta arewa. Sannan wasu na cewa wato kokarin da Trump yake na ya gana ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa ɗin da kyar zai yi saboda wasu dalilai da suka shafi shugabannin biyu. Ha kuma Trump yana fuskantar cikar kasashen duniya saboda an ce yana kokarin ya gayyato su a zaluman shugabanni da ba sa mutunta hakkin mutanen kasashen su su su shi a shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen hausa ya yi da dr usman ahmed mai sharhi akan lamarin siyasa game da halin da shugaba muhammadu buhari yake ciki ya kamata a gwamnati ta duba idan ka koshi na ruwanka da wani cin hanci ta sha amma kana an san dubu goma sha takwas malam kaga an kawo maka harka na dubban nerori ko miliyan nerori ka kawo da kai wani ma'aikaci a najeriya kenan da yake kira ga gwamnatin najeriya akan bukata a karawa ma'aikata albashi za kuma ku ji cewa wata kotu ta ba da umarni a tsare tsohon gwamnan jihar jigawa sula lamido a gidan kurkuku bisa tuhumarsa da ake yi da yin yunkurin tanzara 'yan jihar akan zaben kananan hukumomi da ke tafe muna kuma tafa da shirin noma wanda sarfila hashim gumel ya shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya rundunar sojan amurka ta ce wani jirgin makaman kakaɓo rokokin da wato shirin makaman ke na kakaɓo rokokin da take girkewa a koriya ta kudu zai iya cafku duk wasu makamai masu linzami da koriya ta arewa za ta iya cillowa to amma duk da wannan karfin imanin da take nuna a kan ingancin garkuwar da suke kira tad rundunar sojan ta amurka din ta ce harin shirin yana bukata a daɗe mishi kwaskwarima kafin a so mu cin moriyarsa. an dai garfa wannan garkuwar ne a wani filin wasan golf da ke ju da zimmar yin amfani da shi wajen kare koriya ta kudu daga hare-haren koriya ta arewa to sai dai kuma china ta bayyana a adawa da kafa wannan garkuwar ta tad abinda take gani kamar barazana ne gare ta ita kanta daga da hakan ne a jiya kakakin ta harkokin wajen china din yang shuang yake ga manema labarai cewa china ta nema a cire garkuwar nan ba da bata lokaci ba A halin yanzu kuma masu nazari sun ce bukatar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ta cewa zai so ya gana ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ƙyar hakan za ta iya faruwa da yake ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da ke nuna alamar cewa za ta janye sharaɗan da ta yi na wannan ganawar. A lokacin da shugaba Trump ya bayyana burinsa na haɗuwa da shugaban Koriya ta Arewa ɗin a cikin hirar da ya yi da jaridar Bloomberg News. Trump ya kara da cewa haduwar za ta yiwu ne kawai a cikin abin da ya kira halayen da suka dace. Abin da kakakin fadar White House Sean Spicer daga wato daga baya fayyace da cewa har yanzu ba a kai ga can ba tukunna. sai dai kuma jim kaɗan bayan kalaman na shugaba trump ne wasu manyan jiragen saman yaƙi na sojan amurka masu saka bama-bamai suka soma shawagi akan iyakar ƙasashen koriyoyin guda biyu abin da ya fusatar da koriya ta arewa har ta ba da sanarwar cewa amurka na tsananta kokarinta na jefa yankin a cikin masifar yaƙi to yayin da duk wannan take faruwa ne kuma shi shugaban na amurka donald trump ya harzika kasashen duniya da dama da gayyatar da ya yi wa shugaban kasar philippines rodrigo duterte wanda wasu ke kallon shi shugaba ne da bai mutunta hakokin 'yan kasar shi to amma da yake mai da mutane ga wannan gayyatar kakakin fada ta white house sean spicer ya ce wannan ai wata dabara ce ita gwamnatin ta amurka ta samu da neman hanyar yin aiki da shugabannin kasashen nahiyar ta asia domin a taro a mai da ita koriya ta arewa saniyar ware ko bayan shugabannin philippines har ila shugaba trump ya gayyato shugabannin kasashen thailand da singapore su masu zo su ziyarci fada ta white house da kenan washington to sai dai kuma wasu masu faɗa na amurka kamar ɗan majalisar da ta santa chris coons dan majalisa na jam'iyyar democrat daga jihar delaware suna caccakar shugaba trump akan gayyatar shugabannin da ake ganin masu cin mutuncin mutanensu ne kamar shi shugaba duterte din na philippines da ake zargi da alhakin hallaka dabban mutanen ƙasar tashi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc harin da aka kai da wani bom da aka ajiye a cikin wata mota a garin mosul na ƙasar iraq ya karfafa fargabar da wasu masu nazari suke yi na cewa taron dangin da ƙasashen duniya suka yi wa ƙungiyar isis ya raunana ƙarfin mayakanta amma kuma ya kasa baiwa ƙasashen da ke yaƙi da ita nasara ta fannin siyasa duk da cewa yau kwanaki 180 wato da 90 tun lokacin da sojojin ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin amurka suka so mu famar fitar da mayakan isis daga garin na mosul amma har yanzu abin ya gagara tunda har yanzu akwai tarin mayakan 'yan tawaye a sassa daban-daban na murnan ko a cikin watan jiya ma kungiyar isis ta tada wani bom da mota a gundumar zuhur da ke gabashin mosul inda mutane hudu suka rasa rayukansu wasu sha hudu kuma suka jikkata tun cikin watan janairun da ya gabata ya kamata a ce an raba zuhur da 'yan tawayen isis amma wannan harin da suka kai na baya-bayan nan yana nuna cewa har yanzu suna nan daram zaune a wurin To a ƙashe gani da tashi-tashi hankula masu alaƙa da siyasa ke ƙara tsananta ya sa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya fito yana neman a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa tashi gyaran fuska to amma abun ya ji mushi mummunar suka daga mutane da ke adawa da shi. a jiya ne litinin shugaba maduro ya bada umarnin ajiya a kafa kwamitin wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima wanda ya ce zai kunshi membobi 500 wanda kuma ya kara da cewa ma'aikatan kwadago ne ma za su zaɓe su domin su yi aikin fitowa da sabon kundin tsarin mulki da zai mai na tsohon shugaban kasar marigayi hugo chavez da ya shata a shekarar 1999 sai dai kuma masu da shugaban da kuma wasu masu nazari duk sun lanci yunkurin sake duba wannan kundin tsarin mulkin wanda suka ce ai ba wani abu ba ne illa wani sabon yunkuri na jinkirta zaben shugaban kasa da na yankuna da aka shirya za a yi shekara mai zuwa ta 2018 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki. Abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tuntuɓi Dr. Usman Muhammad mai sharhi akan harkokin siyasa, inda ya tambaye shi shin ya yake ganin abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman ma halin da shugaban yake ciki sai ya ce. tunanin da nake yi a yawo shine wato mun taɓa shiga cikin irin wannan ƙangi wanda ba a koyi darasi a kan shi ba ko kaɗan na ɗaya ciwo dai yana jikin kowane bil'adama kuma kowa da sanadin da Allah zai kira shi akwai sula. saboda haka mun taɓa shiga cikin irin wannan hali wanda aka yi ta ɓoye-ɓoye ana ta maganganu iri-iri ya ba da kuma daman har an kusa a samu wani matsala akan ma maganan wa zai zaɓi shugaban ƙasa a can baya kuma wannan abubuwa da gaske ne sun faru da najeriya kuma allah ya mana tsawon kwana mun ga yadda abin yake da yadda aka shi sannan allah ya kawo mu yanzu ga rashin lafiyar bawan allah nan president uh, buhari ya dawo ingila kuma ya yi ma mutane bayani ya ce daga lokaci zuwa lokaci likitocinsu sun ba shi shawarar cewa ya ma koma ingila ya je wajen to idan ta kama ya koma me yasa ba zai koma ba tunda dai ya riga ya zo ya kashe bakin tsanya na ɗaya kenan na biyu idan wannan ciwo ya yi tsanani na yadda duniya ba su samu bayani ba yan najeriya ba su samu bayani ba babu yadda za a yi a samu bayani hatta kai ga cewa zai ba da baraka ko daman wasu su fito su daga kundin tsarin mulki su fara wani hayaniya a kai to menene zai sa ba za a yi bayani ba ko shi ya fito ya yi ma mutane bayani cikakken bayani a cikin halin wato rashin lafiya na shi saboda mutane su kwanta a kullum mu kenan ya tafi ba mu huta ba ya dawo ba mu huta ba yan baranda da yan kazagi da kuma wanda ba su san shi wanda suka zagaye shi a kullum maganganu ake daban-daban. a dakta to ai eh, in yana nan akwai masu magana a madadinsa in ma baya nan akwai masu magana a madadinsa kuma su waɗannan suna hitowa suna cewa ba wani abu kuma ba abu ne da ya tsanani ba kana jin abu ne da ya kamata a ce an ɗaga hankali a kai gwamnan ekiti fayos ya sha fitowa yana sukan al'amarinmu yana cewa muna da shugaban ƙasa ne wanda yake fitowa juma'a juma'a yana sallah to ba a maganin shi ma a masallacin yana fita yana zuwa a wato federal executive council meeting yanzu ma ba a ganin shi to wannan tsokaci da yi sai ka ga ah, abin kuma kamar haka ne to ina yake to ka ko nan wajibi ne a ce an ba da martani daidai kada a bar kafa kafafa ake bari sannan a koyaushe mutanen nan ba su gaji ba da raɗe raɗe saboda haka fadan shugaban ƙasa fada ta wacce yake yana da irin ku irin ku yan jarida da waɗanda za su kawo duniya gaskiyan al'amari suna nan da Buhari Media Center so kana jin da wajibi ne kawai a hito a ce an yi bayani ga matsayin wajibi ne shugaban kasa ba nasu bane kawai a yawa shugaban kasa na kowa da kowa ne a najeriya ai mulki ni'ima ce ta allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to allah za ya saka maka in ka zama mai son zuciya to allah ba shi dafa maka adalcin nan ba Dr. Usman Muhammad kenan mai sharhi akan harkokin siyasa a hirar da ya da Ladan Ibrahim a yawa. akan wannan batun yau muke so mu ji ra'ayoyinku a shirinmu na dare shin ya kuke ganin halin da najeriya ke ciki ganin halin da shugaban ke ciki sai a kira a bayyana ra'ayi bayan gabatar da neman ƙarin albashi mafi karanci daga dubu goma sha takwas zuwa hamsin da shida da ƙungiyar ƙwadagon najeriya ta gabatar wa gwamnatin ƙasar ma'aikata da 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu wakilan sashen hausa babangida jibrin daga Legas, ya aiko mana da wannan rahoton ya kamata a gwamnati ta duba ta duba ta duba ta taimaka wa talaka kuma irin hakan shi zai taimaka wa yaƙi da ake da cin hanci da rashawa da ake yaƙi saboda idan ka ƙoshi na ruwanka da wani cin hanci da rashawa amma kana an san dubu goma sha takwas malam kaga an kawo maka harka da ta kunshi na dubban nerori ko miliyan nerori ka kawo da kai wani ma'aikacin gwamnati kenan ke bayyana rashin jin daɗinsa da mafi karancin albashi da yanzu haka gwamnatin tarayya ke biyan ma'aikatanta abinda kuma ya kai ga sauran jihohi su ma suna biya banda jihar zamfara kamar yadda rahotanni ya nuna ita ce kadai ba ta biyan mafi karancin albashi na dubu goma sha takwas to dai kuma a ƙarshen wani gangami na ranar ma'aikata da ƙungiyar kwadugun najeriya ta gudanar ta buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta ringa biyan mafi karancin albashi na dubu hamsin da shida matakin da kuma kuma kungiyar kwadugon ta ce ta yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a kasar koya sauran ma'aikata suka ga wannan bukata na kungiyar kwadugo na karin albashi 18,000 money will be so minimal to cannot even sustain somebody for two weeks wannan malami ya ce dubu goma sha takwas a matsayin karancin albashi ya yi kaɗa matuƙa ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai kare shi kuwa shugaban kungiyar kwadago ta kasa kwamrar ayubawa ba cewa ya yi what is the value of 18,000 looking at inflation looking at the purchasing power. Menene dubu goma sha takwas za ta yi wa ma'aikaci a mafi karancin albashi a wannan mara dole gwamnati ta sauya taku don haka muna ganin dubu hamsin da shida da muka nema daga gwamnati ba wani abu bane da za a ce yayi yawa. Shi ko wannan malami cewa. For every recession period everybody in that country to bear the price to pay a price for it. Sam bai yarda da wannan bukata na kungiyar kwadogo ba na kara wa ma'aikata albashi yana ganin halin da ake ciki hali ne na tsuke bakin aljihu wanda kuma ya kamata kowa kowa ya ji a jikinsa hakan ne kawai zai sa a gyara kasan a nan gaba babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci dubu mafi karanci dubu goma sha takwas a lokacin da ake ciki ka duba dubu goma sha takwas mutum idan ba gidan kansa yake ba ka ce ka biya kuɗin haya ga yara ga kuɗin makaranta ga wannan ga wancan kai dubu goma sha takwas ɗin na za ta kai ka wannan ma dubu hamsin da shidan da ake nema sai dai a ce a yi maneji ko ake ciki dai yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa tana duba wannan bukata na kungiyar kwadugon kamar yadda ministan kwadugon kasar senator chris ingige ya bayani a lokacin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar a birnin abuja babin ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida babangida jibril alƙalin kotun majistare da ke dutse fadar gwamnatin jihar jigawa a najeriya wato mai shari'a usman muhammad laminu ya ba da umarnin tsare tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji Sula lamidu a gidan kurkuku bayan da 'yan sanda suka gurfanar da tsohon gwamnan gaban kotu a yau talata akan cewa yana yunkurin tunzura 'yan jihar akan zaben ƙananan hukumomi da ke tafe daga jigawa ga mahmud ibrahim kwari ba magoya bayan tsohon gwamna Sulalami da kenan da suka yi dandazo a harabar kotun da kuma kan titunan sassan birnin dutse a lokacin da aka fito da shi zuwa gidan yari. Kwana biyu kenan bayan amsa gayyatar 'yan sandan a ofishinsu na shiya ta ɗaya da ke Kano. A yau jami'an 'yan sandan sun gabatar da tsohon gwamnan na jigawa a gaban kotun majistire da ke dutse bisa tuhumar yunkurin tunzura 'yan jigawa a kan zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe a watan Yuli. kamar yadda yake kunshe a cikin takardar korafin da gwamnatin jihar jigawa ta rubuta wa 'yan sandan a yayin zaman kotun da mai shari'a usman muhammad lamini ke jagoranta alhaji sila lamido ya musanta wannan tuhuma kana daga bisani lauyoyin da ke kare shi sun nemi kotun ta bada shi beli To amma mai shari'a Usman Laminu ya ki bada belin kuma nan take ba da umarnin a tsare tsohon gwamna Sula a gidan yari zuwa ranar Alhamis mai zuwa idan Allah ya kai mu domin kotu ta duba yiwuwar ba da belin sa ko kuma a'a. barista yakubu ruba da ke zaman tsohon attorney general na jihar jigawa na daga cikin ayarin lauyoyin da ke kare alhaji sila lamido a wannan shari'a idan ana shari'a gaban kotu to ba za ka ce ga hukuncin da alkali zai ba ko kuma ba za ka ce ga abin da amma tunda shi ya daga zuwa jibi dan yanke hukunci ko zai ba da beli ko ba zai ba da beli ba sai mu jira mu gani wai hakan yana nufin ba ku cika sharaɗan belin bane tukuna har sai zuwa wacce rana mm, alkali ina da dama ya ce maka zai hukunci yau ko zai hukunci ba wannan kotun sa ne amma dai maganin shi ne hukukan da ake tuhumar mai girma gwamna da shi laifuka ne wanda doka ta ba da dama kusan wajibi ne a ba da belin ka'idodi da doka ta ce idan ana tuhumar mutum da laifi wanda a ƙarshen an same shi laifin nan ba za a wuce a ɗaure shi shekara uku ba in hukuncin ba zai wuce shekara uku ba to wajibi ne a ba da belinsa ta ce me za a ba da beli ya tabbatar wa kotu cewa zai gabata a gaban shari'a duk lokacin da ake neman sa ba zai sa baki a bincike da 'yan sanda suke ba ba zai sake aikata wasu irin ayin laifuka kamar waɗannan ba kuma lauyoyin da suka tsaya a gaban alkali mun tabbatar masa duk mun ba da bayani kuma mun tabbata masa cewa mai girma gwamna da kansa ma izo ita gurin 'yan sanda shi kuwa barista ekenna onobi guda cikin lauyoyin gwamnatin jigawa wannan shari'a na cewa The court made a clear order that he will be remanded in prison custody until that date of the ruling. Okay, allegation is uh, inciting disturbance, criminal intimidation. Ya ce hurumin kotu ne ta ba da beli mu dai muna tuhumar tsohon gwamnan da jerin laifuka guda hudu waɗanda suka hada da yunkurin tunzura 'yan jigawa su bijirewa zaben ƙananan hukumomin da ke tafi a jihar gabanin wucewa da tsohon gwamnan na jigawa zuwa gidan kurkuku da ke garin kiyawa sai da 'yan sanda suka tarwatsa magoya bayansa da tear gas hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da a gobe laraba idan allah ya kai mu alkalin babbar kotun tarayya da ke abuja zai yanke hukunci na ƙarshe a kan shari'ar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin alhaji silalamido da hukumar efcc mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Najeriya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gayyato 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya. inda yanzu haka suke samun horo tare da rangarin jihohi daban-daban da jami'o'i da ma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa a nan Amurka. Wakilin muryar Amurka na Abuja Hassan Mai na kaina na ɗaya daga cikin wannan tawaga, kuma sun ziyarci cibiyar bincike kan bunƙasa aikin gona ta duniya da ke a jihar North Carolina. ya kuma tattauna da mataimakin daraktan cibiyar ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Dr. Arnato Krosky shine mataimakin daraktan wannan cibiya ta duniya. kuma na tambaye shi ko me suka fi mai da hankali a kai a halin yanzu? Well, chemicals, from chemicals all the way to biochemicals and solutions. Kamar da sinadarai da kuma nazarin irin tasirin da sinadaran ke yi, mu kuma taimaka wajen inganta iri na shuka da zai taimaka wa manoma wajen samar da ingantaccen abinci mai gina jiki. To improve uh, the inputs for farmers to get better, more healthy food out. To kokuna da ofisoshi a wajen Amurka? duba da irin muhimmancin binciken da kuke gudanarwa? Well, we have offices um, in as far as I know in Muna da ofisoshi kusan a dukkan sassan duniya. Amma wannan bai hada da wuraren bincike da na sarrafa sinadaran ba. Uh, Kamar yadda kake gani cikin wannan jadawali da na baka a halin yanzu, muna da ofisoshi 520 a dukkan sassan duniya, wasu su ma na cin a bangaren kutu nahiyar Afirka. you have seen the, the map which we have. We have 520 sites globally and uh, some of them are in Africa. Duba da nan jihar Carolina wurin bincike ne sosai na ilimi. To ko wannan cibiya na da alaka da jami'o'in da ke nan? Yeah, oh yeah, lots, lots. Not only North Carolina, we have very tight a ah, kwarai kuwa ba ma jami'o'in da ke nan jihar carolina kaɗai ba amma muna da alakar aiki tare da ma sauran jami'o'i bari in gaya maka akwai abokan aiki manya-manyan shugabannin malamai da ke aiki a jami'o'i da muke da alakar aiki tare muna bibiyar abin da jami'o'in suke yi suna kuma karuwa da mu muna amfanar juna universities are doing, they are learning from us how to operate, uh, Duba da aikinku ya hada da bincike kan tsirrai da ma samar da iri da kuke amfani da kimiyyar zamani wajen samarwa. A ƙasashe masu tasowa ana ganin ire-iren waɗannan iri in aka shuka su bayan da aka girbe su suka zamanto abinci na haifar da illa ga bil'adama. Menene gaskiyar lamarin ne? Scientifically speaking, I'm speaking as a scientist who has been working in that area now for 35 years. Magana ta gaskiya daga mahangar kimiyya. Ina gaya ma cewar a matsayina na masanin kimiyya da na share shekaru 35 ina bincike a kimiyyance babu wani wuri ko alaka tsakanin abinci da ake samarwa da irin wannan iri da aka samar ta hanyar kimiyya da kuma kamuwa da cuta ko samun na ƙasa na yi imani bari maimaita maka na kuma imani babu wani matsala ko kaɗan babu wata alakar haddasa wata cuta ko na ƙasa tsakanin cin abincin da ake samarwa da iri irin wannan shekaru sama da talatin muna bincike akan wannan kar ka manta dole ne fa sai ka gwada wa hukumi cewar wannan iri na kimiyya bai da illa wannan iri na kimiyya bai da illa ga ɗan adam muhalli da ma dabbobi ba kuma za ka ba tabbaci akan irin kaɗai ba amma har ma da sauran albarkatun da ke fitowa daga cikin wannan iri Misali, idan muna batu akan iri na waken soya da aka samar da amfani da fasahar kimiyyar zamani, to sai an kuma tabbatar mai da ake samu daga waken ko na da illa, kuma ni dai ban san wata illa ba. oil also, you know, for cooking or whatever. So that's fat. And you're checking toxicology. There is not a single case which I know of To koya kake ganin makomar aikin gona a nahiyar afrika Well, I think that what I see, and I said that also here in my, my talk, I see that there is quite a dynamic in Africa. Abin da nake gani kawai soye-soyen da dama masu kyau da ke faruwa a Afirka. Ka san akwai kalubale a wannan shiya. Amma ga afrika ta fara hoɓɓasan samun maslahar matsalolinta a cikin aikin gona. Akwai hanyoyi daban-daban na cimma hakan. And there are different ways of doing that. I started of solving their own food production. I really see that. Mataimakin daraktan cibiyar bincike kan bunƙasa aikin gona ta duniya kenan da ke jihar North Carolina a nan Amurka, Dr. Ano Krosky, a tattauna wasu da Hassan mai na kaina. wanda ya bayyana yadda suke samar da sinadarai da kuma nazarin tasirinsu don taimakawa manoma a duk inda suke a faɗin duniya. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman ma Hassan wanda ya taimaka wajen haɗa shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. madalla a gaida sarfil hashim gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel sakon farko ta fito ne daga salim abubakar imam jirgin shugaban kungiyar murya talaka a reshen jihar plateau da alhaji salihu abubakar imam jingir mai basum oil kuka ce hakika jiya ce ranar ma'aikata ta duniya amma mu a nan najeriya ma'aikatan najeriya suna buƙatar taimakon gaggawa ganin yadda wasu jihohi suka kasa biyan albashinsu kuma wasu sun kasa biyan mafi karancin albashi na naira dubu goma sha takwas da fata hukumomin najeriya za su gaggauta magance waɗannan matsaloli hakika kama tsohon gwamnan jihar jigawa wato alhaji sule da 'yan sanda suka yi sakamakon zarginsa da yin kalaman da ka iya tunzura hargitsi tsakanin al'umma hakika hakan yayi daidai su da lamido muna kira gare ka ka zama mai takatsantsan da harshen ka domin baki shi ke yanke wuya ya kamata ka fahimci cewa siyasa da muguwar adawa ba siyasa ba ce su kuma rabilu muhammadu gidan madi dalibi a kwalejin shehu shagari da sha'aibu daimon gidan madi da sani gure kamfala a tarayyar najeriya cewa suka yi to alhaji lamido shugaban ƙasa a shekarar 2019 in Allah ya yarda. Gurfanar da kai a gaban kotu da aka yi mun tabbatar da cewa bita da kullun siyasa ne kawai ake yi maka muna fatan Allah ya sa ka yi nasara kan wannan shari'a da za a yi maka. Amin. Salam ya Hausa, ina taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya kara masa lafiya ya kuma kare shi daga maƙiya masu hana ruwa gudu sako daga abdulsalam mai walda cikin garin dabam sai kuma ta haɗin gwiwa wacce ta fito daga bashir kansila mai tukunya bakin kasuwa jirin daji ta jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau da kuma garba mai yan kunne bakin gareji rijau kuka ce muna taya shugaban muhammadu buhari addu'ar allah ya ƙara masa lafiya da sauran marasa lafiya a duk inda suke amin don darajar fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gaida abubakar janaidu kafin mu yi sallama da ku ga aliyu mustapha ya dawo da labarai amma a takaice. malam a takaice rundunar soja amurka ta ce wani jerin makaman kakabar rokokin da take girkiya a koliya ta kudu zai iya cakudu wasu makamai masu linzami da koriya ta arewa za ta iya ruwa to amma dai kasar china ta ce ita tana da da wannan garkuwa da aka kafa mai suna tad abin take gani kamar barazana ne gare ta ita kanta kan haka ne ma a kakakin ma'aikatar kokin wajen china din gyan shuwan yake ga manema labarai cewa sai lalle a ciro wannan garko ko ba da bata lokaci ba a yanzu kuma masu nazari sun ce bukatar shugaban amurka donald trump na ya gana ido da ido da shugaban koriya ta arewa wato kim jong un ba za ta samu ba saboda su duka biyun ba wanda yake son ya saki sharaɗin da suka gita ne wannan ganawa din sannan shi kansa donald trump ne ya harzika wasu kasashen duniya daga yatar da yawa shugaban kasar philippines rodrigo duterte mutumin da wasu ke ganin cewa shugaba ne a zalimi da ke taka hakkin mutane shi masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau pete ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe